Uh, today will be parading before you a total of 30 suspects. kakin hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya kenan, CSP Moshir Jimo a nan Lakwaja babban birnin jihar Kogi ke nuna wa 'yan jaridu gungun wasu rikakkun masu satar mutane da suka addabi jihohin Kogi, Edo, Delta, Oyo, Ogun da ma babban birnin tarayya Abuja. Uh, these are notorious uh, and vicious gang that kidnap for ransom. a Portuguese expatriate attached to Dangote Group of Company along Obajana. Cikin waɗannan gungun masu satar mutane har da waɗanda suka sace wani bature ɗan ƙasar Portugal ma'aikaci a kamfanin simintin Dangote da ke Obajana sun nemi diyar naira miliyan saba'in kuma ɓarayin suka ce Aliko Dangote ya tura musu da kuɗin amma ɗan sakon ya rage al'amarin da ya zuka su su kuma suka bindige wannan bature da ma ƙarin wasu 'yan sanda biyu da ke kare lafiyarsa. Two of our police personnel attached uh, to this fura ta wakil ga dai karin bayanin da su waɗannan barayi suka yi min abokina mai sunanka ya yahaya bello na ne garinku inda aka haife ni a kaduna kaduna wani wuri a kuyallo me yasa ka cikin wani aikin na kama mutane talaushi ya ja man farko a lokacin da muka kama ma'aikacin dangote bature ne na kuka nemi a baku nawa muka nemi a bamu miliyan saba'in angote ya turo su zuwa bello ya rike shine manajan baturan mu yi kwana shida mu mu riga mun gaji sai suka tabbatar mana matan turawan an kawo mana kuɗin nan bello gura ma ya rike ya hana to iyaka sai gata da babuga su ne a can tsakanin delta da edo nan. su ne a can sai suka ce kuma lokacin kuna ina mu mun taho mun dawo koge ina ladama ina tuba a yi man ahuwa kafin ka fara kawo mutane aikin me kake yi aikin kiwo ne bayan lashe ne me cikakken sunanka sunana abubakar hassan ni dan neja sitin ne a ina a neja kwanta gore local gami ka taɓa yin karatun boko An taba yin karatun boko sai na arabi to me yasa ka shiga cikin aikin kama mutane to wallahi wannan shine na kama baturen ga shine na farko gare ni wallahi kuma shine na kashe rayuwata kai ne wanda ka kashe baturen kamfanin dangote eh me yasa ka kashe shi saboda waɗannan su an mayan musu sun kace tunda bai kawo kuɗi mu kashe shi Su ce to shi fa wanda ce zai bar kuɗi ce dubu ɗari biyar zai kawo da ce dubu ɗari biyar suna gari sun ban mu daji muna tsar da shi suna gari sai muka kira muka ce ga wannan abin da wannan ya ce zai ba su afa sai sun kace ina wannan kuɗin da zai ba su amma kada mu yadda mu karɓe su mu kashe shi mana mu zo mu kawo musu bindigogin su da mun ka kashe shi mun ka je mun karbi su sun ka karbi kayan su kuma to amma kai me yasa kashe mutum ban iya komai zuciya na na ya riga ya sa da na biyo magana waɗannan wani karin abin da ya ji hankalin yan jaridu kuma shine yadda waɗannan barayi ke amfani da manya-manyan bindigogi waɗanda karfin su ya mafi na yan sandan Najeriya Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Lakwaja jihar Kogi Najeriya